la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kakan da rub eh wani rigida yanda fa na raba kafan nan tabar biyu wallahi ba da ya dago kansa ba sai dai sai dai tsinci kansa a lahira to ai kaga inda idanun su fito ya haska haka kake ah. ba dole ba ice wasa ne an muku na kai eh wai ni faɗan me yake yi ne faɗan me yake yi wai aure yake so in yi ya matsa mu wai dole dole sai na ya aure koma da wane ne shi dai wai sai na ya aure au nan shi har har shi na da bakin faɗin da zai miki cewa ki aure ya eh? shi da yace ba zai manke ba ko ya kawo miki wani bai kawo ba ta jiya ta jiya dai wannan gajeren wannan gajeren mahaucin wannan gajeren mahaucin da yake cinye wa nama shi yake so ya baki mutum sai ka ce aljani sai ka ce eh abu sai ka ce kirdadu me kirdadu wannan gajeren aljani ne tsawonsa bai huce bulo inci tara ba kuma wallahi ta lake ka auri wannan tsakar dare zai rinka tashi ina tsura taki Allah ya kiyaye wani yaushe ne tafiyan naka <laughs> gobe ne akwai wani abu ne a ah, dama so nake idan ka je ka dawo sai mu je gurin kawo badamasi kaga shine alwalin gidanmu idan za mu yi aure kaga sai ka same shi idan ya amince kawai sai a ɗora mana aure yanzu ke fi sabilillahi ashe akwai wanda ya fi kawo dalha akwai kawo badamasi wanda ya fi kawo dalha kika bari yake ta jujjuya ni kamar katantanwa hab haba haba ya haƙuri albishirinki goro fari sal kallele ki fara sanar da auren sati ɗaya zan yi kacal da na dawo kawai sai a fara sai <laughs> ya na gamin muke tare ah ai alama ne na komai ya fara zama daidai Allah wallahi <laughs> oh. kai a'a kai <laughs> eh. menene a'a kawai ai kin san zan yi dan sati ɗaya kuma dole in ji ba daɗi wallahi to ya zai amma ni daɗi yanzu nake tunda in ka je ka dawo dai tala <laughs>